يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا عينهم واتو عشرين جوة رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da ashirin da ɗaya ga watan hudu a girgorin kalanda dubu biyu da ashirin da biyu don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin mu yace allah ya masa rahama wanda idan jama'ar musulmi ba su manta ba jiya mun karke zuwa karshen sura mai albarka suratul waqi'a yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi farkon suratul hadid muna addu'a abinda baka ji na alheri da ni'ima da falala a cikin watan sura ta gabata suratul waqi'a muna addu'a Allah ya mana tarayya da ni da ku a cikin wannan alkhairan abubuwan da muka ji na tsawatarwa da firgitarwa da razanarwa da azabobi da Allah ya ambata da ni da ku ubangiji madaukakin sarki ya tsare mu daga afkawa da kuma farawa ciki suratul hadid a malamai suka ce summiyat bi suratul hadidi li zikril hadidi fiha an ambace ta ne da suratul hadidi surar bakin karfe bakin karfe saboda an ambata wannan kalma ta bakin karfe a cikinta a cikin aya ta 25 da Allah yake cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati وأنزلنا hmm.

yace laqad arsalna rusuluna bil bayyinati haqiqa mun aiko manzanninmu da hujjoji da dalilai wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana masallan muka sauke musu tare da su alkitab littafi wal mizan da kuma ma'aulai da ake auna gaskiya da su a gane gaskiya kuma ainihin wato a gano a ƙarya tare da su Allah ya yi haka ne li yaquman nasu bil qisti don su tsayarwa da mutane adalci ana su yi adalci a cikin al'umma su yi abin da ya kamata wajen tsora mutane akan daidai sai Allah ya ce wa anzalnal hadida sannan muka sauke karfi bakin karfi fihi ba'sun shadidun a cikin karfe akwai yaki mai tsanani Abdullahi dan Abbas yake cewa Allah maɗaukacin sarki ya ai sauƙe manzanni da hujjoji da dalilai don su tsaye da mutane akan adalci su yi addini na fata kun fahimta ya ce to in ka bi to sai Allah ya ce kuma wa an zannan hadida sai kan sakali ya yi aiki a kanka an gane magana da kyau ku ne hikimar cewar Allah wa an zannan hadida fihi ba'asun shadidun a muka sauke karfe wanda a cikin karfe akwai yaƙi mai tsanani akwai karfi mai tsanani wa manafi'u linnasi kuma karfe yana da amfani da yawa a cikin mutane Allahu akbar ka duba mu'jizar alqur'ani kalmar cewa wa manafi'u linnasi ta hada yanzu duk abin da kake gani kenan yake faruwa ta hanyar karafu da kere-kere da abubuwan da duk muke gani na ci gaban zamani ashe Allah ya yi ishara a kansa a cikin alqur'ani mai girma a cikin suratul hadidi tun shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu na fata an fahimci magana kenan ashe mutane za su iya amfani da karfe wajen yi wa kansu tattalin arziki da tsara wa kansu rayuwa da bunƙasa karfin musulunci idan mutum ya ainihin wato bi shi kenan idan kuma bai ba sai karfe ya biyar da shi shi da yace wa anzalna al-hadida fihi sun shadidun wa manafi'u lin-nas don haka Allah ya ambaci karfe a cikin wannan sura yasa aka kira ta suratul hadid sura ta ainihin wato bakin karfi abu na biyu jumhurul ulama sun tafi akan cewa wannan sura madaniya ce wannan sura madaniya ce sai dai akwai wasu malamai da suke ganin akwai wasu ayoyi waɗanda suke makiya ne balma suka ce tun daga farkon surar har zuwa ainihin wato kan aya ta tara na fata an fahimci magana gaba ɗaya waɗannan ayoyin makiya ne tun daga farkon sura har aya ta nawa ta ainihin wato a tara an gane maganar da kyau ko da Allah maɗaukakin sarki a da Allah madaukakin sarki yake cewa huwa allazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin li min adh-dhulumati ila an ko wa inna allaha bikum la ra'ufur rahim huwa shi shine wanda yunazzilu ala abdihi yake sauke wa bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatin bayyinatin ayoyi bayyinannu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur dan ya fitar da ku tun daga cikin duhu zuwa ga menene zuwa haske wa inna allaha bikum la ra'ufur rahim kuma ne Allah madaukakin sarki ainihin wato mai tausayi ne da jin kai da rahama a ainihin wato gare ku har zuwa wannan guri malamai suka ce duka ayoyi ne makkiya kaga kenan kusan kaso ɗaya bisa uku na ainihin wato surar ayoyi ne makkiya kaso biyu kuma bisa uku na sura ɗin ayoyi ne madaniya don haka wasu malamai suna ganin cewa wannan sura ɗin akwai ayoyi makkiya masu yawa a cikinta amma da bittifaqil ulama malamai sun tafi akan cewa sura ce madaniya akwai kuma aya ta sha shida ita ma sun ce makiyya ce wato daga kan aya ta tara ka tsallake ka tafi aya ta goma sha shida to ita aya ta goma sha shida ita ma ainihin wato makiya ce wanda take cewa alam ya ani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fa tala alaihim al faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiquna Allah ya ce alam ya ani lil ladina amanu shin lokaci bai yi bane ga masu imani an takhsha qulubuhum li dhikrillah zukatansu su karye su rankwafa ga Allah saboda ambatansa wa ma nazala min alhaq zukatansu su koma zuwa ga Allah da abinda Allah ya saukar na gaskiya na fata ana fahimta wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu kar su zamanto kwatan kwatan waɗanda aka bawa littafi tun kafin wannan lokaci fatala alaihim al'amal lokaci ya tsawaita gare su suka sa burace ta da harkar duniya a gaban su na fata an fahimta Allah ya ce faqasat qulubuhum sai zukatan suka je kashe wa kasirun minhum fasiquna da yawancin su fasikai ne akwai hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus wanda Imam Muslim ya rawaito shi a lambar hadisi na 327 Abdullahi dan Mas'ud yake cewa shekaru hudu ne tsakanin musuluntar mu da kuma zargin da Allah madaukakin sarki yayi wa da yawa daga cikin mu cewa muna nema mu biye wa duniya mu watsar da al'amarin Allah shine ya kawo wannan aya ta alam ya ani lillazina amanu an taksha qulubuhum ayata shida a cikin wannan sura mai albarka suratul hadid ina fata an fahimta wannan hadisi ma muslim ya rawaito yace shekaru hudu ne tsakanin musuluntar mu da wannan to sai malamai suka ce kaga wannan ya ƙara tabbatar da cewa wannan aya din makkiya ce domin Abdullahi dan Mas'ud a ina ya musulunta eh to kaga wannan shine abin da yake ƙara tabbatar da da ainihin wato wannan sai abu na hudu a tartibu suwar a jeren giyan surorin da suka sauka daga sama daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan sura ita ne ta ainihin wato biyar. amma a kirge na mushafi wato yadda aka jera su na fata kuna fahimta wanda wannan jera surori da kuke gani na alkur'ani malamai suka ce amrun ne tauqifiyun wato sahabbai ne suka yi amma da isara daga wa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa daga sura kaza ku sa sura kaza a gabanta daga sura kaza ku sa sura a a gabanta daga sura kaza a lokacin tattara menene tattara alqur'ani amma idan ka tambaya daga wata sura ce bayan ita aka saukar da wata sura to shine suka ce ita wannan sura ta zo a jerin surori ta 90 da nawa da biyar ita ne sura ta da biyar. domin suka ce ta sauka ba'adal zalzalati kafin suratul zalzala idza zulzilatil ardu zilzalaha to ta sauka kafin ita wa ba'da muhammad wa qabla muhammadin amma a ta sauka kafin suratul zalzala ba'da bayan suratul zalzala kafin suratul suratu muhammad ina fata an fahimta bayan suratul zalzala kafin suratu muhammad haka wannan aya ta sauka amma idan ka zo kana kirga a qur'ani daga surar bakara sai daga fatiha sai bakara sai ali imran sai nisa'i ma'ida har ka taho ita ne sura ta hamsin da bakwai an gane amma a jerin saukewa daga wannan sura wacce ta sauka daga sama sai wannan to ita ne ta sasa'in da biyar na fata an fahimci bambancin to wannan shine abin da malamai suka tabbatar abu na hudu ko na biyar shine wannan sura tana dauke da ayoyi guda ashirin da tara ayoyinta guda ashirin da tara haka malamai suka ainihin wato a tabbatar a sa'an nan abu na biyar ko na shida shine tana ɗauke da darussa darussa ɗai-ɗai-ɗai kusan guda goma darasin da take ɗauke da shi ɗaya-ɗaya bayan ɗaya har kusan darussa guda goma a malam muhammad sani umar rijiyar lemo a cikin littafinsa mai suna ko tafsirinsa mai suna audhul bayan lima'ani wa hidayatil qur'an ya kawo waɗannan darussa guda goma gaba ɗaya sun da ya jera su amma daga cikin babban darasin da sura nan take ɗauke da shi shi shine malamai suka ce tana faɗaitar da musulmi ƙoƙarin tattara ƙarfinta guri ɗaya ta hanyar abin da ya shafi tattalin arziki da kuma tattalin yadda za a kara musulunci ko da kwada kan sakali ne ina fata a fahimta ko da ku da karfe ne ko da da yaki ne a tabbatar da an kara addinin Allah kada a bar addinin Allah ya zube a ƙasa shine ba dalilin da yasa ya sauke watan ainihin wato aya ta ainihin wato goma sha shida a cikin wannan sura sannan tana tabbatar da tsarkake Allah tare da tasbihi gare shi kamar yadda zamu ji sura ta bude da tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan tana magana dangane da wato buwayar Allah da izzarsa da kuma kadaituwar siffofinsa da ainihin wato mulki irin nasa da kuma ibada tabbatar da ibada gare shi tana ɗauke da darussa ire-iren waɗannan a cikinta da yawan gaske da ni da ku ina mana addu'a Allah ya amfanar da mu da alheri da albarka da ke cikin wannan sura mai albarka abubuwa da za mu ji na alheri Allah ya haɗa ni da ni da ku a cikinsa abubuwan kuma da za mu ji na tsoratarwa da firgitarwa tun kafin mu ji muna addu'a subhanahu wata'ala ya tsare imanin mu ya tsare mana takawar mu ya tsare mana mutuncin mu ya tsare mana wato dukiyar mu ya tsare mana rayuwar mu ya hada mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a filin tashin alkiyama kuma mu haɗu da shi a cikin jannatul firdausi Allah rama mai Allah ya ci نعم يسبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء Hmm. Hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, sabba halillahi ma fi samawa wal ard Sabba halillahi, ai bi ma'ana ma fi samawati abin da ke cikin sammai wal ardi da kuma abin da ke cikin kasai sabbaha lillahi suna tsarkake sunan Allah kamar yadda jiya muka faɗa waɗannan a surori ko wannan kalma ta sabbaha ta zo da sigogi mabambanta wadda kada zakarna ma zakarna bil ams ma ma zakarna malana hajatun ila i'adatihi ba mu da wata bukata sai mun maimaita abin da muka faɗa wanda jiya wanda ya zo wannan tafsiri ya ji bayanin da muka yi da cewa wannan kalma ta sabbaha ta zo da fi'ili mazi kamar yadda ta zo a nan da kuma wasu gurare ta zo da abin nan fi'ili mudari'i kamar yadda ya zo a wasu gurare yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard sannan ta zo da fi'ili amri sabbih isma rabbikal a'la sannan kuma ta zo da masdari shine menene subhanallazi asra bi 'abdihi ko yawwa da dai shauransu duka wannan yana nuna mana muhimmanci na tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala da kuma yadda ba ma mu adam ba hatta aljanu da ainihin wato bishiyoyi da kwari kai har kifaye a cikin ruwa suna tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala kai malamai suka ce cewar Allah cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ko السماوات السبع والأرض نعم تسبح له السماوات السبع sammai guda bakwai gabaki ɗaya suna yi wa Allah menene tasbihi da kuma kasai wa man fihinna da duk abin da ke cikin su gaba daya da kasai da sammai da abin da ke dankare da makara a cikin su ba wanda baya wa Allah tasbihi sai Allah ya ce wa in min shay'in babu kuma wani abu da ka sani in dai wani abu ne shay'un din nan malamai suka ce ya game komai rigar kama tana wa Allah tasbihi dan rigar kama shay'un ne hular kankan nan tana yi wa Allah tasbihi fankan nan da take kadawa tana yi wa Allah tasbihi na fata an fahimta shine ma'anar wa in min shirki illa yusabbihu bihamdihi sai Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihah sai dai ba kwa fahimtar tasbihin da suke ma'ana karar da fanka take kukan da kurciya take karar da zakara yake da dai shauransu kai ne take jinsa a matsayin kara amma shi a gurin Allah me yake masa tasbihi yake masa to shi yasa idan kai dan adam kace ba za ka yi wa Allah tasbihi ba to kai kuma asuwa wai kare da gudun layya ka je kai tashar holiyarka amma dai ka sani masu yi wa Allah tasbihi Allah ne kadai ya san adadin su da yawan su ina fata ana fahimta to wannan duk yana nuna mana muhimmancin wannan tasbihi din da girmansa da mutuncinsa a gurin ka a ka na musulmi ka tabbatar da cewa kana yi wa Allah tasbihi ka ware lokaci na musamman kuma jiya mun yi bayani akan fa'ida da alherin da ke cikin tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala idan mutum yana yawan tasbihi ga Allah Allah yana cire shi daga dukkanin wata matsala da dukkanin wata damuwa da dukkanin wani kunci zai mun karanta muku isar zannun wanda tasbihi ne fitar da shi daga cikin bala'in da ya afka kuma sanannen abu ne babu wani a duniya da ya taba shiga damuwa irin ta zannuni wanda kifi ya haɗe a cikin duhun dare kuma a cikin duhun ruwa jama'a kun fahimci maganar na tabbata idan kifi ya haɗiye ka ko akuya ko tinkiya ko kura ko zaki ko mesa ya haɗiye ka ba za ka yi safan biyar mai kyau ba a ciki za ka mutu don kofar iska da numfashi duk ta toshi don haka mutuwa za ka yi amma shi saboda tasbihi da yake yi Allah ya bar shi ya zauna tsawon lokaci a ciki kuma daga baya Allah ya bawa kifin umarni cewa ta amayar da shi fa'idar menene fa'idar tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala to yana da kyau mu dinga yawan tasbihi ga Allah muna tsarkake sunayensa saboda akwai dimbin alkhairi mai yawa a cikin yawan tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala kuma jiya mun faɗa cewa akwai tasbihi kala kala wanda zaka ji cewa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ainihin wato babu abin da yake mai daraja a gurin Allah da soyuwa a gurin Allah irin wannan kalmomin kuma idan ka ji kalmomin sai ka ji akwai wato tasbihi a ciki irin su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim an gane ku. sannan mun yi magana akan wata mata daga cikin matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda annabi bayan sallar asuba ya same ta tana ta lazumi annabi ya ce har yanzu kina ta fama ta ce muna nan dai muna neman shiga a gurin Allah sai ce to na faɗi wasu kalmomi guda hudu na maimaita su sau uku inda a ce zaki dinga maimaita su to duk wanda zai ko mutum ya yana zikiri to ba zai samu ainihin wato falala da alheri a gurin Allah kamar naki ba Allah ya gaya mata cewa yana cewa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati wannan kalmomi ne annabi yace duk wanda ya faɗe su sau uku ya maimaita su to duk abin da dan adam zai faɗa a duniya na tsarkake Allah ba zai kai shi samun lada da shiga a gurin Allah ba amma me ya jawo wannan abin ya zama haka saboda akwai tsarkake sunan Allah a ciki ina fata an fahimta akwai tsarkake sunan Allah subhanahu wa ta'ala a ciki wa huwa al-azizul hakim lalle Allah mabuwayi ne kuma mai hikima sai Allah ya ce lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai nasa ne yuhyi wa yumitu yana kashewa kuma yana rayawa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shine iko ne akan komai sai Allah ya ce huwal awwalu shi Allah shi ne farko wal akhir kuma shi shine karshe wal zahir ne sama wal batin kuma shi ne kasa wa bi kulli shay'in alim kuma shi sananne ne dangane da komai da kasani na fata an fahimci magana yasa malamai suka ce shi Allah ba wai yana ko ina bane da zatinsa amma yana ko ina ne da menene da iliminsa an gane magana da kyau ko yasa a wata sura yace alam tara anna allaha Mm.

ya alam ma fi samawati wa ma fil ard shin baka yi duba bane cewa lalle Allah madaukakin sarki ya san abin da ke cikin samai da abin da ke cikin menene kasai kaga sai buɗe ayar da ya alam sai Allah ya ce ma yakunu min najwa salatatin illa huwa rabi'uhum babu wata ganawa da za a yi ta mutum uku face Allah ne na nawa na hudu wala kamsatin illa huwa sadisuhum ba wata ganawa da mitin da za a yi mitin din nan na alheri ne ko na tsiya ko na shegantaka mitin din karar da kara wasu abin taimakon wasu ne da tallafa musu da agaza musu ko kuma mitin din ruguza wasu da cutar da wasu ne kowanne irin mitin ne na mutum biyar ba sai Allah ya zama shine na gidansu ina fata an fahimta sai Allah ya ce wala ajna min zalika wala aktara illa huwa ma'ahum aina ma kanu babu sama da ƙasa babu ƙasa da haka face Allah yana tare da su a duk inda suke sai Allah ya ce summa yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama sannan Allah zai ba su labari na abin da suka aikata a ranar tashin menene tashin alkiyama sai ta inna Allah alimun alimun kadir ko haka ne inna Allah alimun kadir eh khabir inna Allah alimun khabir lalle Allah masani ne kuma mai da labari to ku duba farkon ayar sai Allah ya bude ta da ya alamu karshen ayar ma kuma sai Allah ya rufe ta da ni ya alamu sai malamai suka ce ilimin nan na Allah da yake cewa alam tara anna Allah ya alamu ma samawati wa da kuma cewa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا wannan ma'iyyar ta cewa ko su nawa ne Allah na tare da su to ma'iyya ce ilmiya ba ma'iyya ce zatiya ba saboda ayar an bude ta da maganar ya'lam an kuma sake rufe ta da maganar ya'lam ina fata ana fahimta so ma'iyyar ba ta shi da kansa da sa ne zai zo gurin ba a'a sa ne yake tare da su a duk inda suke jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko so don haka cewa da Allah madaukakin sarki yayi wa huwa bi kulli shay'in alim shine ilimi ne akan komai shine yana tare da shiga da fitar kowa da abin da ya na alheri da abin da ya na tsiya duka yana sane na fata ana fahimta sannan duk abin da ka ɓoye ya sani haka in ka bayyana ma ya sani yace kul in tukhfu ma fi anfusikum نعم ويعلم نعم ويعلم ما في السماوات وما في الأرض akramakallah an gane ko Allah ya ce kul in tukhu ma fi anfusikum ka ce musu in ma kun bayyana kun koya abin da ke cikin kirazanku da kuma zuciyoyin ku gaba daya aw tubuduhu ko kuma kun me kun bayyana shi ya alamku Allah Allah yana sanar da shi ni na san za a yi haka na'am na'am Allah madaukakin sarki yace qul in tukhfu ma fi anfusikum aw tubduhu alamu Allah wa ya alamu ma fi samawati wa ma fil ard eh ta suke suratul baqara ala ramana ne ma <laughs> an gane ko ala ramma dauka waccar maka ne ma asali ta suratul baqara maka ne ma eh an gane قل إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض يتي والله على كل شيء قدير نفتا أم فهمتا kace musu duk abin da kuka ɓoye a cikin zukatanku ko kuka bayyana shi Allah maɗaukakin sarki yana sane da shi domin shi Allah mai iko ne akan mi akan komai da komai an gane da haka sai malam yace anan wato yukhbiru ta'ala annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi Allah yana ba mu labari ne a farkon sura nan cewa duk abin da ke cikin sammai da kasai suna tasbihi gare shi ay min al hayawanati wal banati wan nabati na daga dabbobi ine hayawanat wan nabati da duk wani tsiro duk wata dabba da ka sani wanda ake ci ko wanda ba a ci wanda take da kafa uku ko kafa hudu mai jan ciki ne ko kuma mai tafiya da kafafu biyu ina fata an fahimta dukansu suna tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka kawo wancan surat cikin surat ayat cikin suratul isra an gane ko dan haka komai yana tasbihi ga Allah Allah ya ce wa huwal azizul hakim ai allazi qad khada'a lahu kullu shay'in duk wani abu da ka sani yaron kofa gaban Allah subhanahu wa ta'ala hakimun fi khalqihi wa amrihi wa shar'ihi kuma Allah shi mai hikima ne a cikin halittarsa da lamarinsa da shari'arsa duk abin da ka sani Allah yana yin sa da hikima da gwaninta da kwarewa irin tasa lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiit ay huwa al maliku al mutasarrif fi khalqihi shine mai mulki mai jujju ya komai a cikin halittarsa fa yuhyi wa yumiit daga cikin kwarewarsa da gwanintarsa yana kashewa kuma yana ne yana rayawa wa yuqti man yasha'u ma yasha'u yana bawa wanda ya ga dama abin da ya ga dama ko ba haka bane yana bawa wanda ya ga dama abin da ya ga dama abin da ya ga dama sai ba wanda ya ga dama wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma lalle shine iko ne ai ma sha akana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya ga dama yakan faru abinda Allah kuma bai ga dama ba baya faruwa wannan haka tsarin Allah haka Allah ya tsara an gane huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin hadhihi al-aya هي المشار إليها في حديث إرباض بن سارية أنها أفضل من ألف آية أقول حديث إرباض بن سارية ديت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياتي ta آية aya dubu دبو fata an fahimta me dalili saboda a cikinta akwai kadaituwar Allah kamar yadda aka ce kulhuwa huwa ta'dilu thuluthal qur'ani ko kulhuwa huwa tana dauke da ɗaya bisa uku na alqur'ani me dalili sirrin shine a cikin kul huwa akwai kadaituwar waye Allah to shi kadai ta Allah babu abin da ya fi shi alheri a gurin bawa duk abin da ya shafi tauhidi ka rike wannan ka kuma sa wannan a ranka duk abin da yake da alaka da kadai ta Allah da bauta da kuma tabbatar da siffofin Allah ko to ba abin da ya fi shi daraja a gurin Allah ba abin da ya fi shi kima a gurinsa wannan dalilin yasa idan ka karanta kul huwa sau uku to ladan ka da wanda ya sauke menene alqur'ani yasa saboda falalar Allah kul kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ko kul ka ce musu bi fadlillahi da rahmar Allah wa bi rahmatihi da kuma rahmatsa fa bi zalika akan haka fal yafrahu kowa ya albahari yayi farin ciki huwa khairun haka shine mafi alkhairi mimma yajma'una sama da abinda mutane suke kokarin tattarawa na fata an gane yanzu kaga idan Allah bai baka haddan alqur'ani ba kuma kana so ka samu ladan wanda ya soke qur'ani me za ka yi kenan sai ka soke kulhu sau uku shi kenan duk ka kawo masa alaraman nan ina fata aka hita <laughs> falalar Allah saboda a cikin tsarin Allah Allah ya tsara wannan littafin ba kowa Allah zai iya bawa haddashi ba akwai waɗanda Allah bai ba su ba kuma suna so su samu irin alherin da wanda suke da shi suke samu ko to shikenan sai ka karanta ɗaya ka karanta biyu ka karanta uku shikenan sai ka ce to jama'a na gayyatar walima da me ya faru sai na sauke qur'ani ai yau sai ka sauke qur'ani sai ka da zunna <laughs> a cikin magana da joko ka sauke surori abin nan su a kulhuwa suratul ikhlas sau uku shikenan kawai annabi muhammad yace ka samu ladan saukar qur'ani an gane to don haka cikin rahamar Allah Allah ya tsara ainihin wato wannan cewa abin to wannan sura ko wannan aya ko wal awwal wal akhir wal zahir wal batin annabi yace ita kuma tana daidai da aya dubu kaga qur'ani yana da ayoyi dubu nawa dubu shida da ɗari biyu da goma sha nawa sha hudu ko sha biyar ko sha shida ko a nattilashin ruwayat gwargwadon yadda wasu malamai suka kirga ayoyin alkur'ani to kaga idan ka karanta wannan sura wannan aya huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim to daidai take da ka karanta aya dubu a qur'ani na fata an gane to kaga ita ma tana tana da falalarta ta musamman hadisin irbadu dan sariya kuma an samu daga abu zumailin abi zumail qala sa'altu ibn abbasin yace na tambayi dan Abbas fa qultu ma shay'un ajidu fi sadri yace me nake ji ne dan Allah a cikin raina hakan nan yana damuna kala yace ma huwa sai dan Abbas yace masa me kake ji qultu sai nace masa inji abi zumai yace wallahi la atakallamu bihi abinda nake ji fa bazan iya faɗa ba ina jin wani abu yana damuna a raina a zuciyata sai abdullahi dan abbas ya ce menene wannan abu sai ya ce a'a ba zan iya furta shi ba qala sai ya ce fa qala sai abdullahi dan abbas ya ce a shay'un min shakkin wani abu ne kake ji a ranka kamar ta wata shakka ko wani abu yana ma kaikayi a ranka dangane da addinin Allah qala sai ya ce wa ka sai yayi dariya ma'ana shine kenan kala sai abdullahi dan abbas ya ce wa wannan abu abi zumailin ma min zalika min ahadin ba wani mutum da ya tsira daga irin wannan tunanukan ko ba haka bane sarana haka kawai sai ka zauna ka ce to anya kai ta sake sake shi ya dinga bujiro ma da abubuwa a cikin zuciyarka an gane magana da kyau ko to abinda manzon Allah ya bayyana in dai baka furta ba kawai iya mujarradin tunani ne to Allah ba zai kama ka da shi ba na fata an fahimci magana Allah ba zai kama shi da ka shi ba domin idan aka ce abin Allah zai kama ka da hito ina ga duk duniya ba wanda zai kubuta domin babu wanda ba da irin waɗannan menene tunanuka a cikin zuciyarsa jama'a kun fahimci magana da kyau ko yawwa shine a waccan sura aya ta suratul baqara cewa idan ma kuka yi Allah ya ce kul ka ce musu in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu in ma kuka bayyana abin da ke cikin kirazan ku ko kuma kuka boye yuhasibukum bihi Allah Allah ya muku menene da hisabi kaga sai wannan ya nuna hatta tunanin ma Allah ba zai bar mutane da shi ba na fata an fahimta a farkon lamari amma a ba daga baya Allah madaukakin sarki ya soke wannan magana an gane magana da kyau ko saboda haka Allah ya ce in kuka bayyana abin da ke cikin kirazanku na tunanuka ko kuka ɓoye shi to Allah ya muku hisabi idan ka ɗauki wannan fassara ayar a haka to hatta tunanukan zuci da ɗan adam ke yi wanda yake tuno sabo yanzu kana zaune ɗin sai ka ce dama ita kwalbar giya mana ko ba haka bane zuciyar ka yadda eh, dinga tunano ma wani abu ka ga wani mutum ya wace dama in gaura wannan mutumin da mari mana haka kawai ka dinga tuno abubuwa na hayaniya mana gane magana da kyau ko to a bisa wannan fassara wannan ayar har wannan abin Allah ba zai barka da shi ba sai ya maka sabi da shi to shi ne sahabbai da suka ji wannan sai suka ce kai anya na zan Allah wannan abin za mu iya kuwa a ce hatta tunanin zuci za mu ci gaba da yinsa kuma Allah zai ci gaba da yi mana kididdiga a kansa sai manzan Allah ya ce ku ci gaba da cewa mun yi imani mun yarda gufura na ka gafara ka muke nema fakina azabar nare Allah madaukakin sarki ka tsere da mu daga menene daga azabar wuta suna cikin faɗin wannan ne fa sai Allah ya saukar da amanar rasul na'am ورسله ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا نعم غفرانك ربنا وإليك المصير to daga nan abin ya fara sai suka ce mai Mm. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا نعم فانصرنا على القوم الكافرين الله سبحانه وتعالى da manzo Allah ya ce ku ta cewa kun yi imani gafara Allah kuke nema ku sallama tunda haka Allah ya tsara ku bar shi a haka idan Allah ya fahimci kun ji imani kun yarda za ku ci gaba da kiyaye dokarsa to zai sassauto muku bana cikin haka ne suna cewa gufranaka rabbana wa ilaikal masir Allah mun ji mun yi imani mun yarda gafara ka muke nema sai Allah madaukakin sarki ya ce amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna manzo ya yi imani da abin da aka saukar masa daga ubangijinsa mu ma masu yi imani kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli kowanne ya yi imani da littafan Allah da manzannin Allah da sauransu na fata an fahimta wa qalu sami'na wa ata'na sai suka ce mun ji mun yi da'a gufranaka Allah ka gafarta mana abinda kace din nan na doka mun ji mun yarda mun yi biyayya Allah amma muna neman gafaranka Allah wa ilaikal masir sai Allah ya ce to shikenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha daga yanzu an soke wancan Allah ba zai dora wa rai ba face abin da ba za ta za ta me za ta iya tunda kun yi complain akan cewa ba za ku iya daukar cewa hatta tunanin zuci za mu muku hisabi da shi ba to mun bar ku da iya abin da kuka aikata daga banku ko abin da kuka furta da menene da bakin ku la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat dan haka sai kun aikata za a yi muku hisabi wa alaiha maktasabat ya suka ƙara cewa rabbana la tu'akhidna in nasina Allah idan mun yi mantuwa kar ka kama mu don haka daga yanzu duk abin da ka yi cikin mantuwa komai girman sa komai girman sa in dai mantuwa ne to Allah ba zai kama ka da shi ba ina fata an fahimta a ce mutum ya yi sati bai salloli biyar din nan ba ma ta ba shi ya manta in dai da gaske mantuwan ne a tsara makan <laughs> amma zai yi zai yi waka sai dai a kai shi asibiti wannan ko a ce ya kamu da mantau ya wuce tsiwon mantuwa ya kamu da mantau mantau ya kamu wannan ko na fata an fahimta da haka duk abin da ka manta Allah ya yafi in nasina aw akhta'ana haka abin da ka kuskure ka zo aikata kaza sai kuskure ya faru sai ka aikata kaza a madadin kaza to Allah ya yi na fata ana fahimtar saboda haka inna sina wa khatana rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Allah karka dora mana wani nauyi irin nauyin da ka dora waɗanda suka gabace mu suka gagara ko suka sha wahalawa kafin aiwatar da shi an ce daga cikin wasu al'ummatai akwai wanda ko fitsari ne taɓa jikinsa sai ya ɗauki menene dutse ya yi ta kankarar jikinsa sai jini ya fita sannan sarkin ya tabbata amma kai yanzu sai ka sa ruwa ruwan ma aka ce idan fitsarin namiji ne ka me ka yayyafa in fitsarin mace ne aka ce sai ka wanke ka matse ka ainihin wato murji haka ne to amma idan a mutanen annabi Musa ne tsingaro zaka sa kai ta cinyar cinyarka har sai jini ya fita sannan sai a ce to ya tsarkaka to kaga kafin ka bari fitsari ya kara taba ka za a dauki tsawon lokaci ko ina fata fahimta to shine fala tuhammilna ربنا تحملنا ما طاقة لنا به ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أبن دب ظام إيابا الله كرك دورا منا وعفو عنا وغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين تشيني أنا سي عبد الله بن عباس yake cewa wannan sahabi ko wannan tabi'i a shay'un min shakkin wani abu ne na shakka kake jin sa a ranka qala yace sai wa dhahika sai dariya ma'ana haka ne kenan kala sai ce wa ma na min zalika ahadun ba wani wanda ya kubuta daga wannan kala yana faɗin wannan hatta anzalallahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar ke cikin suratul Yunus ala ramma Allah ya ce fa in kunta fi shakki Thank you. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa in kun tafi shakkin mimma anzalna ilaika in ka kasance cikin shakka dangane da abin da muka saukar zuwa gare ka ko fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qabli ka tambayi waɗanda suke karanta littattafai kafin kai na fata an fahimta to malaman tafsiri sun yi ta magana a kan cewa wannan ayar da manzan Allah ake ko kuma da mu ake suka ce domin in an ce da manzan Allah ya ake to wanda aka turo da sako shi ma yana shakka akan abin da aka turo shi na fata kuna fahimtar magana to anya wannan magana za ta zama ku da shi ake to shi yasa sai wasu malaman tafsiri suka ce a'a an tauna tsakuwa ne dan abawa a yatsu asali wannan magana ba da annabi ake ba domin shi yana da yaƙini akan abin da Allah ya turo shi ina fata kuna fahimta cewa babu shakka domin shakka wani nau'i ne na rashin yarda da abin da kake kai ko ba haka bane suka ce ba za a fassara wannan ayar cewa da annabi ake ba sai dai kai musulmi wanda kake kwan gaba kwan baya akan cewa shin akan gaskiya kake ko ba akan gaskiya kake ba to ka karanta ko ka tambayi waɗanda suke karanta littafai kafin kai ina fata an fahimta kafin kai ka fara karanta ko kafin kai ka fara fahimtar wannan maganar ka tambaye su ka ji shin menene suka fahimta dangane da wannan sai Allah ya ce laqad ja'aka al-haqqu min rabbika hakika gaskiya ta zo maka daga gurin ubangijinka ya kai musulmi fala ta kunanna min al-mumtari na karka kasance cikin masu shakka da kokonto akan abin da Allah madaukakin sarki ya dora ka akai qala wa qala sai shi Abdullahi dan Abbas da ya karanta masa wannan sai ya ce masa idza wajadta fi nafsika shay'an idan wani tunani ya zo maka akan addinin ka kana tunanin wani abu daban fa qultu abinda zaka karanta wannan abin ya gushe a ranka shine huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim da haka wannan bara ce daga Abdullahi dan Abbas daga wani tunani ya zo ma yana so ya birkita maka addinin ka sai ka ce huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim shikenan kawai ka ci gaba da nana ta wannan da Abdullahi dan Abbas to wannan tunanin zai gushe zai barka ina fata an fahimta wa qad ikhtalafat ibaratul mufassirina fi hadhihi al-aya ibarorin malaman tafsiri sun bambanta daban-daban wa aqwaluhum ala nahwin min min bid'in min bid'ata ashara qawlan sanda aka maganganu kusan guda goma sha akan fassarar huwal awwal wal akhir wal zahiru wal batin qala al bukhari malam bukhari yace qala yahya malam yahya yace az zahiru ala kulli shay'in ilma da aka ce huwa zahiru dinnan wato shine yake sama akan komai ta fannin menene iliminsa yana sama da komai wal batin batin din nan da aka ce ai ala kulli shay'in ilma shine yake wato kasa da kowanne abu wajen saninsa da wajen sanin menene shi wato ta kasa ba za ka samu wanda Allah ya fi ko wanda ya fi Allah menene ba ilimi ba ta sama ma ba za ka samu wanda ya fi wa menene ba ilimi ba ina fata an fahimta qala shaykhuna al-hafiz al-mizzi malam yace babban malamin mu hafiz al-mizzi yace يحيى هذا هو ابن زياد الفراء له كتاب سماه معاني القرآن يتي يا يحيى wannan shine ibnu ziyadin yana da wani littafi mai suna ma'anil qur'an ma'anonin alqur'ani wa qad warada fi zalika ahadithun hakika hadisai sun zo tattare da wannan ma'ana famin zalika daga cikin hadisan an abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u inda nauni annabi ya kasance idan ya zo bacci yana karanta wannan addu'a yana cewa Allahumma rabbas samawati was rabbis sama Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim ya Allah ubangijin sammai guda bakwai da kuma ubangijin gado mai ainihin wato girma rabbana wa rabba kulli shay'in ko ko kulli shay'in ubangijina kuma ubangijin komai munazzil at-taurati wal injil wanda ya soke at-taura da injila wal qur'an kuma ya soke qur'ani khaliqal habbi wan nawa Allah shine wanda ya kaji ainihin wato kwaya la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai a'udhu bika min sharri kulli shay'in ina neman tsarin ka daga sharrin komai anta akhidun bi nasiyatihi kai ne wanda kake rike da makyangamarsa sai ce antal awwal Allah kai ne farko falaisa qablaka shay'un kafin kai babu kowa ina fata kuna fahimta domin abin da za ka yi tunani kuma wanda tunanin ba ka da amsa a kansa komai yana da farko ko ba shi da farko kama Allah fa ba shi da farko yaushe Allah ya fara wannan tambayar kar ma ka yi wa kanka ita to ina so ku gane shi wancan tabi'i da yawa ibnu abbas tambaya yana daga cikin abin da yake karsa so masa a cikin Shi shine in komai yana da farko to abin tambaya shin Allah ma yana da farko idan fa Allah yana da farko to akwai wanda ya farar da shi to shi kuma wancan waye jama'a kun gane magana in dai aka ce Allah yana da farko to duk abin da yake da farko ai akwai wanda ya farar da wannan abin ko kai kana da farko akwai yadda aka yi ka fara kuma akwai wanda ya farar da kai duniyan nan tana da farko akwai ranar da ta fara kuma akwai wanda ya ne ya farar da ita komai da ka sani yana da farko kuma akwai wanda ya farar da shi kuma akwai ranar da ya fara ko ba haka bane to shikenan tun da haka ne shin Allah ma yana da farko amsar shine ba shi da farko domin in ka ce Allah yana da farko to duk abin da yake da farko ka'idarsa guda biyu ne farko dai akwai ranar da ya fara na biyu kuma akwai wanda ya fara da shi to in ka ce Allah yana da farko to yaushe Allah ya fara kaga baka da amsa ko ba haka bane in kuma ka ce Allah yana da farko to wa ya fara da Allah wa ya fara allantar da Allah kaga baka da amsar wannan tambayar to shi yasa daga cikin abin da ke tarsasuwa kenan a cikin wannan tabi'i zo yake tambayar Abdullahi dan Abbas zuciyarsa sa ta dinga tuna masa cewa wai yaushe ne Allah ya fara ni sai ka ta bawa kansa amsa shine fa'idar kawo wannan hadisin karkashin wannan ayar dan a fassara maka irin tunanukan da yake zuwa wa mutane a ransu wanda ba su da amsar wannan abun. to shi yasa kai musulmi kawai tunda Allah nan ya ce ba shi da farko domin cewarsa huwal awwalu ba fa shi yake nuna kuma yana da awwaliya ba karanta muqaddima ta menene ta Muhammad bin Ibn Abi Zaid al-Qayrawani me ya faɗa a cikin muqaddimar yace huwal awwalu wa laysa li awwaliyatihi ibtida'u shine farko amma farkon sa ba ta da ranar da ta fara rigidi na fata an fahimta shi shi ne farko tabbas amma farkonsa babu ranar da ta fara na lillahi wa inna ilaihi raji'un duk yadda za ka yi tunanin to yaushe babu ita farkon Allah ne ya farar da ita to ta ya za a yi ita kuma ta nuna yaushe Allah ya fara tunda ita ma Allah ne ya farar da ita jama'a kuna fahimtar magana to shi yasa irin wannan tunanukan annabi yace ce kai ta'awuzi ka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka watsar da wannan tunani abdullahi dan abbas yace ce ka karanta wannan aya ka ci gaba da nanata ta zai kawar maka da wannan tunanin kun gane magana da kyau ko to shine yake cewa a Allah kai ne farko falaisa qablaka shay'un kafin kai babu komai kuma an gane wa anta al-akhiru kai ne karshe fa laysa daka shekun bayan kai kuma babu me babu komai na fata an fahimta wa anta zahiru kai ne sama fa laysa fawqaka shay'un sama da kai kuma babu mai babu komai an gane magana da ke ko mintunan ku na kyamara nan bai karewa an gane fa laysa fawqaka shay'un sama da kai ba komai wa anta al-batinu Allah kai ne ƙasa falaisa dunaka shaikun bayan kai a ƙasa to babu wani abu kuma da za a samu jama'a kuna fahimtar magana da kyau ba wanda yake bayan Allah ba wanda yake kuma kafin Allah kafin Allah ba abin da ya rigaya bayan Allah kuma babu wani abu a gaba na fata ana fahimtar magana to wannan shine abin da ake so ka fahimta sai manzan Allah ya ce to kuri kuji yanzu wannan duwashi dai da manzan Allah ya yi wa Allah ina fata kun fahimta Allahumma barin sake maimaita ka ji da kyau Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim ina fata an fahimta wa rabb kulli shay'in rabbana wa rabb kulli shay'in ko منزل التوراة والإنجيل والقرآن فالق الحب والنوى لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء sai annabi da ya gama wannan washin gaba daya kun san abu guda nawa annabi ya roka abu biyu kawai ya roka ko mu ce abu daya ma sai manzon Allah ya ce iqdi anna daina Allah ka biya mana menene bashi duk wanda bashi ya marka tutu ya biya bashi ya biya abu ya sake likicewa ya sake biya ya sake kwasa ya sake abin ya ki karewa manzo Allah ya ce ka dinga wannan addu'a sannan sai annabi ya sake cewa wa agni na min alfaqari Allah ka wadata mu daga menene talauci dan talauci yake kawo yawan cin bashi kun fahimci maganar da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirye da mu an nuna mun lokaci yayi amma sharhin ayoyin nan ba su kare ba in mun zo gobe malam zai sake karanta mana akwai hadisi guda ɗaya da zai kamata mu sake karantawa domin mu ƙara fito da wannan ma'anar wannan aya amma dai abin da muke so a fahimta wato Allah shi ne awwal amma fa awali li awwalihi awwaliyatihi ibtida kuma shi shine akhir amma sa kuma ba ta da me ƙarshe da dan Allah wannan tunani kokolwarka za ta baka ba abin da za ta baka sai dai imani kawai don karshen Allah ba ta da karshe farkon Allah kuma ba ta da farko to ya rage yanzu zaka je kai ta tunani oho oho iya ne karatun kenan ina fata an fahimta a barwar Allah abinsa kawai kai imani Allah ya kara mana imani Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum assalam